Shugaban ƙasa Paul ya bai wa alhazai biliyan ɗaya na kuɗin sefa a matsayin tallafawa bayan jayayya da ta bayyana tsakanin ƙungiyoyin musulmai da ministan cikin gida dangane da ƙara kuɗin zuwa aikin haji da aka yi. Don haka ƙungiyar haɗin kai ta Islamic Vocation na Kamaru ta gode wa shugaban ƙasa bisa sauraronsa da kulawar da ya yi da kuma irin wannan gagarumin jagoranci ga musulmin Kamaru. har ila yau shugaban ƙasa ya saurari koke-koken musulmi in ji wannan ƙungiya dangane da kammala aikin hajji a makka ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci guda biyar al'ummar musulmi gabaki ɗaya wanda a cewar sanarwar manema labarai na ministan cikin gida a ranar talatin ga watan mayu da ya gabata dole ne su biya sama da miliyan uku don tafiya aikin haji a yanzu sun biya miliyan biyu da dubu ɗari biyu da arba'in da biyu kamar yadda aka saba. Ƙarin da aka yi sama da miliyan ɗaya ya janyo rashin fahimta da gundurar al'ummar musulman ƙasan. inda suka nemi goyon bayan shugaban ƙasa don rarrabewa tsakaninsu da minista a Tanganji. Faisal Munir, janar kungiyar Asubi, ya ce, La Musulman ƙasar Kamaru sun yi farin ciki da gaske da wannan tallafawa na shugaban ƙasa Fulbiya. inda ya umarci ministan kuɗi da ya bai wa hukumar kula da aikin haji biliyan ɗaya domin ɗaukar nauyin masu zuwa aikin hajji bana wannan alama ce ta neman zaman lafiya a ƙasar gabaki ɗaya domin kiyaye matsaloli kan wannan kyauta ta shugaban ƙasa faisal munir ya yi kira ga hukumar alhazai ta ƙasa da ta yi rabo bisa adalci duba da yadda irin wannan guzuri kan jawo zargi Nous Muna kira ga hukumar alhazai da ta yi la'akari kan wannan kokari da shugaban ƙasa ya yi. Muna kuma shirye da kawo namu gudunmawa ga ministan cikin gida a matsayinsa na shugaban wannan hukumar kadan ya buƙaci shawarwarinmu baya da haka muna kira ga a sake fasalin hukumar aikin hajji ta ƙasa domin kiyaye gaba. autorisé par l'état du Cameroun. Wannan ba shi ne karo na farko da ake samun matsala tsakanin alhazai da hukumar aikin haji a ƙasar Kamaru ba, amma ana fatar zai zamo karo na ƙarshe saboda neman zaman lafiya a wannan ƙasar. Muhammad Bashir Laden na muryar Amurka daga Yawunde a ƙasar Kamaru.